wallaili kuma ya rantse da dare idan ya zo sannan ya ba da baya dalilin waɗannan rantsa shi ne tabbas za a saka muku akan ayyukanku